Tun ranar 26 ga watan Nuwamba na bara, kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Okon Aban ta bayar da belin Abdulrashid Maina amma rashin cika sharuɗin bayar da shi beli suka sa aka ci gaba da tsare shi a kurkuku kafin daga bisani lauyoyinsa suka roƙi a sassauta sharuɗin belin inda alkali ya rage yawan sanatoci da za su karɓi belin maina zuwa guda ɗaya barista mazi afam asigwe yana ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kada abdulrashid maina i was only able to meet this condition when Senator Ali Ndume, who represents his constituency in Borno State, agreed to stand shorty for him. and upon the completion of documentation and verification of the title documents, the Abuja Geographic Information Systems wrote to the EFCC, and the EFCC confirmed to the court that these conditions had indeed been met, and the court ordered for his release on Friday. But unfortunately, he could not be released until on Monday evening as a result of some administrative issues at the correctional services. Mazi a sai da sanata Muhammad Alin Dume mai wakiltan yankin da Abdulrashid Maina ya fito ya tsaya masa sannan aka ba da belinsa a ranar Juma'a amma ba a sako shi ba sai da aka cika wasu takaddu wajen bin wasu hanyoyi da ƙa'idojin aiki. Yanzu haka Abdulrashid Maina yana cikin iyalansa a zaune. To menene mataki na gaba a wannan shari'a ga mazi Afam a Asigwe the trial is not over as he's going to continue with the trial when the court resumes from its annual vacation in late September. Mazi ya ce za a ci gaba da shari'a idan kotu ta gama hutu a watan Satumba. a ranar 25 ga watan Oktoba na bara ne EFCC ta gurfanar da Abdulrashid Maina tare da ɗansa Faisal da wani kamfani mai suna Common Input Property and Investment Limited a Turanci a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Okon Aban da yake fuskantar tuhumar cin hanci, rashawa da yin sama da faɗi da biliyoyin naira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.